قال العلامة محمد خليل حراس رحمه الله تعالى قوله ونذيرها ذا سبق آل الفقر للجنات سنجي بچي بسو كارا سوا تو شي وشبيه هذا التفاوت makamancin wannan ونن في فيكو في Wajen ƙaddara nisan, قدر نيسا التي تنشق منها رائحة الجنة wanda ake nisan da ake shanshanan ƙanshin aljanna waktilaful athari fiha tafawutul mudda ainihin fifitan tsawo allati yasbiqu biha al-fuqara al-aganiya ila dukhulil jannati nan abun da yake so ce yadda kasan kasan akwai magana samun kanshin aljanna ana ce shekara kaza eh, wani hadisi shekara kaza tsakanin mutum da aljanna zai ji kanshin aljanna tafiyan shekara kaza to nan ya danganta da imani da aikin mai aikin jin kanshi akwai wanda hafasa tana da ƙarfi zai jiyo da wuri akwai wanda yar kaɗan ce yake kwatankwacin wannan haka kaman rigayen shiga aljanna shi ma faƙirai za su shiga aljanna da shekara kaza kafin a attajirai su zo to wannan ya danganta irin imani da aikin fakiran wani a ce shekara ɗari biyar wani a ce shekara arba'in wani a ce kaza abinda ake la'akari da shi irin girman imanin mutum irin saurin wucewansa aljanna irin nauyin da mutum ya ɗauka irin samun jin jinkirinsa zuwa shiga aljanna Ina fata an gane ta yi kama da wannan mas'ala da mas'alan ƙanshin aljanna mas'alan fifitan rigayen shiga aljanna nisan tsakani ya yi kama da nisan jin ƙanshin aljanna zuwa aljanna nisan wurin mutane mutabayin ne faƙada warada taƙadiruha bai khamsu mi'ati amin rigayen akwai hadisi da ya zo shekara ɗari biyar talaka mummunai ko talakan sahabbai zai shiga aljanna kafin attajiran sahabbai su shiga aljanna da shekara ɗari biyar ɗayan gane to saboda haka nan kaga da na sama ake awu daga nan har zuwa ƙasa gwawarar da wani hadisin ya zo ta taƙadiruha bi arba'ina kharifa to wannan ya danganta game da shi attajirin akwai wanda nauyin lamarinsa zai fi akwai wanda nauyin lamarinsa kaza to haka fakiran ɗin su ma haka wa kulluha atharun mahfuzatun ma'lumatun dukka hadisai ne tabbatattu rawa al-imamu ahmad fi masnadihi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة فقيري ما سو إبادة ذاس شجاء الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم درب ولي to wannan wuni wancan wuni ne na lahira yawma indahu alfu sanati idan rabin wuni kaga nawa kenan شكر قريبيا وهو خمس مئة عام وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورجال إسناده اهتج بها مسلم في صحيحه وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء فقيرا مهاجر زاسو رجاء التاجرين يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفة كاغا وصنا أربعين وصو قريبير تو هكا sannan aka ce rigayen shiga ba daidai bayi da alaƙa da matsayi wani zai iya zuwa daga baya ya fi wanda ya riga shi shiga wani zai iya ya haɗa ya shiga da wurin kuma yana da dukkan matsayin da ake nema to don haka shi rigaya zaman kansa yake Rigayen. wa kazalika rawat tirmidhi عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء أمتي فكيران الأمة نذاس شجاء الجنة قبل أغنيائهم بأربعين وهنا وحينئذ يقال نن نعم أكسي إن الذي في الصحيح أن الفقراء يسبقون بأربعين خريفة فيجب التعويل دول أدوغر عليه أو آه أو نفوق بين هذا الآثار كما نوفق ديكو أو نوفق كوم ديديتا عن سكان ونا حدثا قدابيو كما وفقنا من قبل فنقول إن مدة السبك تختلف تنا بمبنتا وصل أربعين وصل أليبيا بحسب أحوال الفقراء والأغنياء فمنهم من يسبق بأربعين ومنهم من يسبق بخمسمائة كما يتأخر مقتل العصاة كما يد جنك زمن ما سصابوا من الموحدين ثم في النار بحسب أهوالهم والله أعلم تعلم هذا أول الدخول na'am a